Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da ke yin dubi dangane da batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Shirin na yau zai dubi ne a game da irin matakan da hukumomin kiwon lafiya ke ɗauka a jamhuriyar niger Domin hana yaduwar cutar ɗan sankarau lura da yadda cutar ta yi kamari a wasu ƙasashe makota. Sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla, a daidai lokacin da hukumomin kiwon lafiya a tarayyar Najeriya ke kokarin shawo kan cutar dan sankaro wadda ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 300 a wasu jihohi da ke arewacin kasar Yanzu haka ma'aikatar kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar kuwa ta kaddamar da wani gagarumin shiri ne domin kare jama'a daga cutar wadda ake samu a daidai wannan lokacin da zafi. Yayin da cutar ta yi kamari a jihohin Sokoto, Zamfara, Katsina da kuma Kebbi a tarayyar Najeriya kuma suke makotaka da jamhuriyar Nijar. a can ma Nijar an samu labarin bullar cutar a wasu yankuna duk da cewa matsalar bata tsananta ba kamar yadda ake fama da ita a Najeriya. Na zanta da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Ilyas Idi mai nasara domin jin karin bayani dangane da cutar ta dan sankarau. Wata shekara ya yi kamari wata shekara ya zo kaɗan. Yau in ka ɗoka e, shekaru da yawa da sun ka wuce kamar shekara shidda da sun ka wuce cikin ƙasa Afirka gaba ɗaya an yi wanga ciwon inda shi ba duka cikin kasashen nan sha biyar kuma an yi wannan ciwon shi ba har ya kai inda nan ne kasan mu mun ka samu kamar adadin kamar dubu bakwai da wani abu bara allah sauƙaƙe da mun ka samu eh, bai yi wani yawa ba kama dubu biyu haka za a cewa mai in ka ɗoka kamar yau zaman da ake e, lalle akwai shi wannan ciwon mai duk makwabtanmu suna cikin annoba in ka ɗoka najeriya yau ka ji dai irin ɓarnar da wannan ciwon ke yi in ka ɗoka nan benin in ka ɗoka nan burkina faso to tun farko nan niger da ya fara shigowa cikin watan januari an ka ɗoki matakai tun da an san kamar ciwo ne wanda shahi wanga banda na kasashen afirka an san yankin da dama in ya fara ba mamaki in ya fara ba mamaki in ba a yi sa'a ba sai an samu annoba da ya fara tun watan january har february dai yana ta sannu sannu mu dai ba bai waji ba haka nan ana samu ne guda guda har ya kai radda mun ka yi bita mun ka samu kamar gunduma waɗanda sun ka huce abin da ake ce ma sai epidemic kamar in ka ɗauka cikin mutum 500 biyar an samu kusan mutum bakwai cikin mutum 100 an samu kusan mutum bakwai to shine ake cewa sun huce wannan sai epidemic kenan wannan gungun akwai wani abu da ya kamata a yi da gaugawa saboda a tsaye da wannan ciwon gayyawa shi ba ko ina. To ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana inda cutar ta bula a kasar ta Nijar kawo yanzu. Kafin daga bisani ya muna ƙarin bayani kan irin matakan da suke ɗauka domin kare jama'a. An samu inda ta fara kamar cikin da'irar Yamai, district na biyu na Yamai, ko shi karce uku na Yamai, da fulan kwara da bukoki da lazare. tun cikin wata uku da sun wuce daga janvier zuwa eh, shekaran jiya kamar an samu mutum tamanin da goma wanda sun kamu da wannan ciwo kuma an samu mutum hudu da sun karasa rayuwarsu in ka ɗauki jihar difa da jihar agades can ba a samu ko guda ba kuma na fatan allah ya kare waɗannan jihohin amma kingin jihohi an samu me ba a kai ba abin da ake cewa kama epidemi ta zo a cewa annoba ta zo kuma ka ne wanda ake samu lokaci zuwa lokaci shi wanga lokaci in yayi dan lokacin ga shi a da wannan ciwon eh jihar talabiri an samu kolo kolo kuma ba kolo ba in dungara da libori sun kai abin da ake cewa sai epidemic in ka doka kwanni sun kai abin ake cewa sai epidemic cikin kwannin ma alela in ka doka cikin kamar doso gesheme ta kai kamar abin da ta kai ma sai epidemic ba ta shiga cikin alloba mai ta kai sai kamar tana shirin shiga a ƙara kenan matakai. To ma'aikatar kiwon lafiya ta aya jamhuriyar Nijar ta kaddamar da shiri domin wayar da kawunan jama'a muhimmancin ɗaukar matakai musamman na kariya. Lura da irin illolin da ke tattare da wannan cuta ta ɗan sankarau. Kuma ga abin da wasu malamai a birnin Maraɗi wato Abbas Malam Maina da kuma Salisu Yari ke cewa dangane da matakan da suke ɗauka da iyalansu. To wannan duka ya tada mana hankali tunda magungunan da ke da a yanzu kenan ta wacce kala ce kenan yanzu in dai ba wannan magungunan aka samu ba na wannan kala to dole ne hankalin mutane tashi amma insha Allahu da ikon Allah ina ga eh, masu ruwa da tsaki a cikin wani al'amarin za su yi kokari su nemo maganin wannan kalar ta yadda za a kare al'umma da wannan ciwon gaba da insha Allah babban matakai dai gaskiya bayan kariya dai na Allah alhamdulillah muna ɗaukar matakai kamar eh, kwana cikin daki. Eh, tagogi a rirhe duka mun daina eh, a dan bude tagogi a sa fanka ta yadda iska zai rika fita na biyu kuma gaba ɗaya ma mun huto hili waje dai ake kwana haka eh, saboda samun iska rika kakaɗa ko ina ta yadda dai horon da likitoci suka ba da a yanzu kahin dai allah sa a samu a samu allurai haka rigakafi wanda za ta kare mu da wannan ciwon insha Allah eh to gaskiya ana iya kiyaye lalle gaskiya na ɗaya saboda tsoron sankara kuma ban da wannan zahi ya yawa in ba mai kilin ba yanzu mai ikon raki dan manti iska ne zahin ta ma ba da zahi yake yi kenan dole ka yi to in kana neman layi ka dole ka yi to waje kwanta misali iyali na sun riga da a waje su kwana waje suke kwana su kwanta su wanda ke iyawa ya kwana waje wanda ka san abin kala kala jiki kala kala ne ga jama'a wani na sa cikin ɗaki wani shi har yanzu ba a ma ko har zahin ba gare shi wani cikin ɗakin hanyar zai kwana wannan zahin na fanka ba ce mai komai sai kwanci shi likitoci na gargaɗi sosai ga jama'a to kuma muna aiki da gargaɗin likitocin nan saboda yanzu zahi ya fara sosai ya kamata a kiyaye a kiyaye da kwana cikin ɗakin nan saboda wannan malati da ke akwai wannan annoba ya kamata a kiyaye mata mutum bakin gwargwado ya hito waje ya ɗarma gidan sange ya kwanci shi inda yana neman ya samu lahiyar bisa ga wannan ɗansa. To bari mu sake komawa ga ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar, wato Dr. Ilyas Idi mai nasara, wanda ke cewa sakamakon bullar cutar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata, a yanzu an tsaro da matakai kamar haka. duk abin da ake ce ma kungiya kamar komite wanda ministar ta kiwon lafiya ke sawa tun daga kasa abin da ake ce ma kama departement har kawo gama jiha har ya kawo nan ne duka gaba ɗaya nivo national wannan komite an sa su sun ka fara aiki tun janvier tun janvier da sun ka fara aiki an yi tanadin magani gwamnati ya yi tanadin magani tun da an san abu ne wanda ake jira an kai tanadin magani adadin kama in ma abu ya zo ana iya ɗauka kama aya mutum magani ya da dubu ishirin zuwa dubu ishirin da bai magani dai wanda an kai tanadi tun da an diba duka dai cikin kama e, eh, wanda an kai samu shekarun da sun ka huce bai taɓa hucewa kama dubu goma dubu goma sha biyar ba har ya kai eh, alif dubu biyu da goma sha biyar har shabara ba a taba samun dai mai yawa ba amma duk da haka an kai ta da wannan maganin kuma maganin an kai ta da shi sai an ka kwashe shi duk inda adda kai wani district duk inda adda kai wani abin da ake cewa center de santé intégré kamar karamar likita wannan magani sai mun ka ɗauke shi mun kai shi mun ka aza tun da dai mun san lokacin ne tun kakin wannan lokacin mun ka kwashe wanga magani mun kai mun ka aza ko ina an ka shi shi na biyu shaushawa shaushawa kuma ka san ba shaushawa ce wadda ake yi ba sai in an ce an huce sai na epidemi tunda ita kanta kungiya ta duniya ta kiwon lahiya gawartacce ba a ba ƙasa ya magani na rigakihi game da irin waɗanga ciwace-ciwace sai kama an kai sai epidemic daɗa ƙasa sai ta yi kama command a aiko amma gwamnati ya ɗauki matakai da an ka samu wannan kaman vaccine an ka aje wanda ake cema stock tampon da ma ya fara a gaugauce kamar ana ɗaukar lokacin da ake cewa rana kaza za a yi ne nan inda ya fara to shi ya samu ka ɗauki matakai ba mu tsaya ba ta kai nan ba ta kai nan ba a matakai an ka ɗauka gaba ɗai kuma duka inda likitoci suke an ka ja hankalinsu an kai musu horaswa an ka ce duk wanda ya zo likita ko ba wannan ciwo gare ba a bincike shi. To sai dai duk da haka jama'a na cikin hali na fargaba sannan kuma suna ci gaba da yin kira ga mahukunta da su ƙara ɗaukar matakai domin hana bazuwar cutar kamar dai yadda abbas malam maina ke cewa wallahi tun da muka samu labarin wannan ciwon sankaro ya bulla wajen nigeria to hankalinmu ya tashi tunda duk abin da ya zo wannan area na nigeria iyakanmu da su to da an ji labarin shi a can to ba makawa zancen niger kawai takamu takamu to wannan abin ya sa hankalinmu ya tashi ya sa muna ta buga gehe ko ina don mu samu abinda dai allah zai kare mu da wannan ciwon tunda ba makawa yana nan ya shigo mu wannan tabbat eh, yanzu dai abin da muke fata da duka masu ruwa da tsaki akan wannan al'amarin su yi kokari su nemo rigakahi wanda za a kare al'umma gaba ɗaya kamar yadda suka saba insha Allah to masu sauraron sashen Hausa na RFI duka duka nan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan karo sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a madadin kowa da kowa abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya